Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya jama'a ya jaddada cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa lamba ma Koriya ta Arewa muddin dai ana so ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Aiwatar da tsauraran matakai wajibi ne ga cimma wannan buri namu, abinda Pompeo ya gaya manema labarai kenan bayan jerin wasu tarurrukan gaggawa jiya juma'a a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. ya kara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkuman ba yiwuwar koriya ta arewa ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya za ta dusashe pompeo ya yi tozali da takwaran aikinsa na koriya ta kudu kan kyuwa da kuma sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙasar japan game da ziyarar aiki da ya kai koriya ta arewa a farkon wannan watan lokacin da ya samu rakiyar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley a wata babbar shari'a mai nasaba da ta'addanci wata kotu ta musamman da ke da ka babban birnin ƙasar senegal ta yanke hukunci ga wasu da ake zargi da kasancewa 'yan bindiga su fiye da dozin guda waɗanda za su yi fursuna kama daga na tsawon shekaru ashirin zuwa ƙasa saboda tuhumar su da goyon bayan ta'addanci da kuma samar da kayan aiki ga ƙungiyoyin 'yan bindiga a faɗin ƙasar ranar alhamis kotun ta yanke hukuncin kan 'yan bindiga da dama ciki har da muktar duhan da mukarrabansa da aka same su da laifukan kasancewa 'yan boko haram da kuma alka'ida shiyar magharib adadin 'yan bindiga sha hudu aka yanke hukuncin a yayin da kuma aka wanke mutane 15 daga zarge-zargen da ake musu saboda rashin kwararan hujjoji waɗanda aka yanke hukuncin na iya ɗaukaka ƙara muktar duhain jagoran tawagar 'yan ta'adda shi ne ya fi samun hukunci mafi tsanani na kurkukun shekaru ashirin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yawan cin zarafin larabawa da ake yi ko kuma aka yi a tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2016 ya rubanya adadin da hukumar bincike ta fbi ta bayyana wanda hakan ke nuni da irin raunin da ke tattare da ƙididdigar hukuma a daidai lokacin da ake samun karuwar laifuka na nuna tsanar a ƙasar a cewar wani bincike da na ko kuma cikakken rahoto na cibiyar laraba amurkawa da ke washington bayan nazarin bayanai daga hukumomin tsaron jihohi cibiyar ta yi kiyasin cewa an fuskanci take-taken tsanar larabawa na amurka har a nan amurka har sau 79 a shekarar 2015 a maimakon guda 40 da hukumar bincike ta ibba ta bayyana da kuma sau 88 a shekara ta 2016 a maimakon 58 da aka bayyana a rahoton na hukumar ta FBI. Daga cikin manyan al'amura hudu da rahoton cibiyar ya yi kwatance da su akwai kashe wasu matasa laraba uku da aka yi daura da jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill a shekara 2015. mutane 17 ciki har da yara sun mutu bayan da wani jirgin yawon buɗe ido ya tuntsire ya kuma nutse cikin wani tafki sanadiyar wata makwaciyar guguwa da daren ranar alhamis a jihar missouri ta yankin tsakiyar yammacin amurka wani babban jami'in tsaro ya ce waɗanda suka mutu na da shekaru kama daga ɗaya zuwa saba'in mutane 31 ne ke cikin jirgin wanda ke tafiya bisa ruwa da kuma bisa titin mota jami'ai sun ce an ceto mutane sha hudu shugaba donald trump ta kafar twitter ya isar da saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da kuma abokan waɗanda al'amarin ya ritsa da su a yunkurinsa na baya-bayan nan na dakile baza saƙonnin da suka janyo mummunin tashin hankalin da ya janyo kashe-kashe a indiya kamfanin facebook mai manhajar whatsapp zai takaita damar iya tura saƙonni zuwa biyar kawai a ƙasar yayin da manhajar ta whatsapp ke wannan takaitawar ga dukkanin masu amfani da ita a faɗin duniya takaitawar da aka yi a india ya fi yawa ko ta fi yawa an bayar da wannan sanarwar ce bayan da gwamnatin india ta yi gargaɗi ga manhajar ta whatsapp Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. Umarni madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bashir Bugaje sanu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan sabon tsarin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Neja ta bullo da shi domin faɗakar da mata masu juna biyu mahimmancin zuwa asibiti domin awo. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana a kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su. Shi ma rahotonmu na uku zai bi tawagar kwamitin kiwon lafiya na NSHIP da gwamnatin tarayya ta bullo da shi zuwa karamar hukumar DAS da ke jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana bayani ne yadda jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar ke ƙoƙarin yaƙi da cutar masassarar cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar wanda shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana akan nasarorin da hukumomi suka samu a jihar Kano wajen rage yawan mutanen da ke kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. A jihar Nejan Najeriya an bullo da wani sabon tsarin faɗakar da mata masu juna biyu mahimmancin zuwa asibiti domin awon ciki. Hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Neja ta bullo da tsarin. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Sabon tsarin dai shine ɗaukar ƙungiyoyin mata da ke garuruwa musamman a yankunan karkara na ƙananan hukumomi 25 da ke faɗin jihar Niger. da za su rika aikin wayar da kan mata akan mahimmancin zuwa awon cikin kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahya na Uzo ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Eh, na batun awo kan muna sabon tsarin da muke son yin shine yanzu ma da masu 'yan community wanda suke ake community suna dinga encouraging mata su zo a zo da su awo muna so mu dinga zuwa kungiyoyin mata da suke cikin angoyi eh. zama kamar su ne za su dinga mana advocacy su dinga sa mata su zo su awo eh. sabon tsari da muke tsayi kenan da ke fatan mata su sun fi kusa da mata ko wacce mace mai ciki eh, eh, za ta je umarni daga yan wata fiye da wani daban da zai iya ba da kamar kungiyoyin mata da ke unguwanni yawa kowannen su za mu kaci dogin din su musan ko ina suke eh, sannan sai mu dinga liyanin da su su muna da wanda suke community health worker da za mu dinga ɗauka sai to sako muke da shi sai mu tura ma yan health worker da community din sai community din sai ta da kungiyoyin mata a tabbata duka unguwan an san wace mace ce. wani kamar su za ku dauke su a matsayin yan sa kai ne haka koko dai akwai wani abu za a Ainihin training za mu musu eh muna neman mu dan ba su wani abu. Tunda za su dinga an san data na collective data suna ba musu dole a biya Dr. na Uzan dai ya ce sun ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda aka ɗan samu rashin halartar matan zuwa awon. Har yanzu dai yana da shi sa muke so shiga an goyi mu san me yake hana zuwa. Ka san da muna tsaye a shi asibitin mata din ne wanda suka zo din su muke magana da su amma kan ba za a samu kari sanan ba tunda wanda suka zo sun zo ko muna neman wanda ba su zuwa eh, wanda suke cikin hanguwan kuma ba su zuwa su muke son mu samu bayani daga wurin su ne yasa ba su san zuwa awo san mun sani zai mai cewa to ga shi dalla dalla abin da muke tunanin zai zai faru zai iya faruwa in ba zo awo da ba to irin da yi plan din kenan so zama na da level da muke identifying kungiyoyi da su ko na angoyi ne na yan wani sai kuma mu zaɓi wanda suke cikin anguwan su ne masu zama ma'aikatan mu su Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar naija Dr. yahya na Uzo kenan a lokacin da yake mun ƙarin haske akan matakin da suka ɗauka game da mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiyar yara ƙanana. sun tabbatar da cewa shayar da jarirai nonon uwa zalla tun daga lokacin da aka haife su na zama garkuwa ga jariran daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Hajiya Hauwa Mansur kwararriyar jami'a ce a sashin kula da lafiyar ƙananan yara. Ai wannan nono na farko na uwa yana da muhimmanci sosai saboda yana da sinadarai da Allah ya riga ya halitta a cikin nono wanda suke kawo kariya ga shi yaro daga cututtuka da za su iya tashi a rayuwa. Kamar waɗanne irin cututtuka kenan. Kin san wani lokaci sukan abin sinadaran cikin nono sukan zama halittu ne a ciki da suke kawo garkuwa kamar irin su tarin faɗin nan su zazzabi saboda infection da ire-iren da yan cutuka da za su taso wa yaro lokacin da ya ɗan jariri. wannan nonon uwan yakan kawo kamar wata garkuwa ko kariya ga wayannan kuma za su sa yaro ya daɗa samun lafiya. Shi wannan nonon uwa na farko har yanzu wasu mutane na kallonsa idan an ba wa yaro kamar a matsayin wata guba wani ƙarin bayani zaki ga al'umma. Jama'a su gane shi ne babu wani abin da Ubangiji zai halitta a jikin ɗan adam da zai kawo barazana a gare shi sai dai an samu karkacewar wannan abin ko wani tangarɗa. A tangarɗa shi ne kamar yanzu mun ce da iyaye mata cewa idan mace ta haihu wani lokaci kafin a ba yaro nono ya kamata a wanke kan nono sannan akwai wani yan baki-bakin dots haka a kan nono wanda shine yake rufe nozzles kamar yan kofofi da suke sai an buɗe su sannan shi nonon zai samu fita to shi akan ce mace ta wanke ta dan ciccire shi saboda idan yaro ya zuko to nonon ya samu fitowa to rashin a wanke wannan nonon din rashin a tsaftace nonon kinga zai kawo barazana ga yaro ya garin zukan nono ya zuko abin nan infection to idan ya sha kinga zai iya jefa cikin matsala ta amai da kuda yau wato mutane sai su kalli wannan abin su sai ai wannan wannan ruwan nonon mai kala kala dishi yake jefa wato na farko eh na farko wannan yalan nonon da ya fara zuka shi ya janyo shi ya sa mutanen mu suke da jahilci kenan ba wannan yalan nono na farko ya kamata a dinga zubarwa ba kan nono kadai ya kamata a dinga wanki haka ne hakika To kowane irin kallo wasu iyaye mata ke yi ga baiwa yaran nonon farko da sun zo duniya? Sosai ma kuwa wato irin yale-yalen nan da yake zuwa da farko. Ai duk ma abin da Allah ya tanada a jikin dan adam to yana da amfani. A daɗin ma jahilci ne ke sa ake tatse shi amma shi ne abu na farko da ya kamata ya shiga jikin yaro. Me yale-yalen nan da muke rainawa shi ne makari mataci wanda ya dace da lafiyar yaro inda zai iya amsar kowane irin nono ba tare da ya shiga wani yanayi ba. an yi a tunani na wannan nonon ba shi da wani amfani kamar gurbatacce. Gurbatacce kamar Ya kamata a ce an zubar da shi an wanke kafin a bashi wani. na haifi a rana daga na haife su nake ba su nono ba tare da na wanke ko na matsi ba domin na ji likitoci suna faɗa wannan nono na kwana uku da jariri yake sha shine yake ƙara masa lafiya da kuzari halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya cututtukan da Allah ya raya shehu Allah ya ba shi albarkan mai sunan. Allah ya Goggo? kukan jaririn nan ya yi yawa. Haba Amina, kira shi da sunan shi mana. To gogo, shehu dai na kuka mana. Kin gani, kin gani ko? Ya ji ki, ya daina kukan. <laughs> yawa, saurare ni da kyau ki ji abin da zan ce. Ina jin ki gogo. Kwana biyu da suka wuce, na haɗu da wata jami'ar bincike akan harkan foliyo shan inna. Tana gudanar da bincike akan yaran da suka kamu da cutar foliyo a garin nan. Musamman yara 'yan shekaru goma sha biyar zuwa ƙasa. Ta yi bayani mai tsawo, Muhimmi ta ce lalle iyaye su tabbatar da an yi wa yaransu allurar rigakafi irin su shehu a tabbatar an yi musu. Gaskiya ne goggo Ta kuma ce da zaran an ga wani ya kamu da cutar a hanzarta kai rahoto zuwa asibiti mafi kusa. Yana da kyau a sani ba dukkanin shanyewan bangaren jiki ne cutar foliyo ba amma kwararren jami'in lafiya ne zai iya ba da tabbacin hakan. Kin ga lokacin muna yara fa ba wannan allurar rigakafin sai ki ga yaro ya kare babu kafafu gashi yanzu an gano maganin wannan cuta ga allurar rigakafi ba na son shehu ko wani yaro a zuri'ar mu ya kamu da polio. Kar ki damu goggo zan tabbatar an yi wa shehu dukkan allurar rigakafin polio da na sauran cututtuka. Allah ya yi miki albarka na gode kwarai. Goggo ai sai mu je mu ɗauki hotuna ko? Hotuna har da ni tsofai tsofai da ni? <laughs> Kai goggo. Ku tabbata an yi wa 'ya'yanku allurar rigakafin cutar polio mu tabbata mun ko kori cutar polio daga jihar borno yau ba sai gobe ba Shirin nan na gwamnatin tarayya na samar da kiwon lafiya ga mata da yara ƙanana wato M-SHIP na ci gaba da bayar da gagarumin gudunmawa wajen kula da kiwon lafiyar yara da mata. Wakiliyarmu ta jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo ta bi tawagar kwamishiniyar kiwon lafiya ta jihar Bauchi garin Das domin ganewa idonsu yadda shirin ke gudana. Kwamishinan Lafiya Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim ta kai ziyarar gani da ido a karamar hukumar DAS don duba ayyukan tallafin da 'yan shif ta kawo. Mun zo wannan gari ne domin mu ga yadda wannan shiri na 'yan shif yake ake gudanar da shi. To mun yi hamdala alhamdulillahi a wannan shiri gaskiya mun ga ya karbu sannan kuma mun gamsu ba kaɗan ba mun ga an samu canji sosai canji da yawa saboda haka za mu ce wannan canjin da aka samu ba wai don shi program shi kaɗai ba ne a'a har da ganin cewa wannan program ya samu karbuwa a wurin jama'a sannan sai da ya samu karbuwan sannan kuma aka samu aka ga cewa ya cancanci rayuwar mutane da yawa kamar yadda chairman na prime minister ya faɗa yanzu yawanci mutane sun daina haihuwa a gida a wannan gari kusan kowace mace tana haihuwa a asibiti yara kuma ana musu rigakafi a asibiti sannan kuma magunguna yanzu ana samun isasshen magunguna a asibiti sannan shi kan shi asibitin an gyara ta mun ga cewa gashi an yi sabbin gine-gine kuma ana kan yin wasu sabbin gine ah, gine sannan kuma akwai kayayyakin aiki wanda dalilin wannan program din an same su a wannan asibiti. Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan da yake bayani jami'in yanship din a jihar Bauchi. Mun zo mun duba da muka fito daga lokacin garin mun shiga ɗaya daga cikin asibitin da ake mun kuma ga wa idan da mata gani. Abun yana da kayatarwa in aka duba yadda aka fito da yadda ake yanzu. Sai dai mu daɗa godiya da ita mai martaba da su mutanen local government da mutanen facility da filin yadda suke tafiyar da wani aiki. Da 'yan shi pilot bai yi kyau ba ba za mu samu damar mu kai shi wani waje ba yanzu haka an gama shiri akan za a kai shi bauchi da katako daga nan kuma za a dada ɗawata shi zuwa gaba to sai dai mu ta godiya kuma aikin ba wai ya tsaya ba ne dole sai al'umma ta sa ido shi yasa ba wai aiki ne kawai na mutanen gwamnati ba kansu al'umma suna ciki saboda in ba a bada goyon baya an yi patronizing wani asibitin ba to abin zai fele to muna daɗa muku bambaran mu dai a kira al'umma nuna musu eh wannan an kawo ne saboda su kuma su amfani da shi mun ga karuwa sosai yanzu mutane suke a asibiti ya kai wajen 90% a da local government immunization daga yadda muka gani a record ya kai wajen 65% to duk wannan ci gaba ne amma dai abin bai tsaya haka ba muna so mu ga sauran 35% din ma da ba sa zuwa su ma sun zo Adamu Muhammad jami'in shirin 'yan ship kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Bisa dalilin ruwan damina da ke zamewa kaka ga samar da sauro mai kawo cutar zazzabin malaria. A jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar an haɗa gwiwa ne da wasu ƙungiyoyi domin yaƙi da cutar inji wakilinmu Shu'aibu Mani. Haɗin gwiwar kwamitin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a faɗin ƙasa da na Ceres suka gama ƙarfi domin baiwa likitoci da kasassa daban-daban na jiran maraɗi horo ta yadda za su yi kokowa da cutar zazzabin cizon sauro lokacin damina. Sibilin tabbatar da kariya ga mata ya zuwa ƙananan yara. Muhammad Lawali Janjuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar Muradi. Tunda CPS ake ce mai kenan rigakafin masassar damana. to amma ba a gajiya sai an ƙara jaddadawa a ba su horo a gaya musu ko menene paludism da consequence ɗine da ya yake ga yara ya yake ga maya ya yake ga mata masu juna biyu kenan sai an lissahi daga wata uku zuwa wata sha ɗaya yaro nawa ne kuma daga wata sha biyu zuwa hamsin da tara nawa ne a lissahi a kayyade sita nawa za a yi ina za a ajiye likitoci wa'anda mutane za su zawa wajen su. ma sani wacce irin barazana kenan yanzu ta sauro ke kawo a shirin maraɗi. yau ai sauro yana kawo barazana babba saboda eh, barazana da ya kawo ka ku da kanku yan jarida kun ga irin tukurin yakin da muka da sauro dan abubuwa kun ga akwai cps akwai magunguna da ake bada kyauta da yara da sabawa zuwa shekara akwai mustikiyar da ake rabo amma duk da haka nan an 2017 adadin masassara karuwa da kashi 21 bisa kadai to me kawo haka saboda abu biyu ne sun kawo haka na harin ka jama'a suna karuwa dole mara lahiya su karu babban matsalar da ake adda kwai cps maganin harin sai an ba yaron ya sha gaban mu mangani to matsalar da addukun in sun ka tai mata gida ba su ba da sauran dosu kaga kenan ai ba o bari ba shi ya kai wanda ake an ka sama gaba ba a cimma wannan gurin ba shi kuma wancan wanda za a ba dosu tun ma tun da maganin ba na tara ba na riga kai bayan tsananta da wannan cuta sauro ke yi lokacin damuna likitoci na masu hannunka mai sanda ga uwaye kwamishinan yaƙi da cuta sauro muhammad lauli janjuna ya dirda da cewa za mu ba da ƙarfi sosai bisa gargaɗi to muna sa ran wanga gamin za a kori wannan abin za a gyara yanzu a sa rele da yan shela sosai su gaya ma mutane akwai radiyoyi cikin gari su ma za mu aiki da su dan a yada labari a ce wannan dose dole sai an ba yaron nan kwana uku dan an ba ba su ba an yi banza da waye jan hankalin za mu su san da yanzu gashi abu ya zo har gida kuma haka tsaka yi wasa shi masassar sun san wata kyau ba wata da ragowa ko kadan balle ga yaro eh, wanda a karami kwarai kiran da muka musu in an ka ba su maganin dan Allah da annabi su rike yadda likitoci suka ce su yi tunda san an yi wata hukana ba maganin dan ana son rigakafin ya tsaya cikin jini ne daidai Muhammad Lawali cizon juna kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jihar maradi sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar yayin da wasu gwamnatoci ke ƙoƙarin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro Gwamnatin jihar Kano ta ce ta sami gagarumin nasarar rage yawan mutanen da ke kamuwa da cutar na zazzabin cizon sauro. in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda ya bayyana haka inda ya lasabta irin nasarorin da aka samu. da kamar yadda na yi bayani ai nasarar ba za ta misaltu ba ma saboda na farko kaga a lokacin da ake wannan zancen annobar zazzabin cizon sauro a shekara ta 2016 har akan yi ikirarin cewa ai ma ba zazzabin cizon sauro ne kadai ba har akan kira shi da wani suna da aka kirkira wai maja ana nufin zazzabin cizon sauro haɗe da typhoid ake magana to amma a hakikanin gaskiya gwamnati ta samar da hanyoyi na ganin cewa eh lalle lalle tana duba har yanzu muna kokari mu gani cewa menene ya jawo wannan abin ya faru a wannan lokacin duba da cewa ba a Kano kawai abin ya faru ba a duniya ga baki daya an samu wannan kari amma duk da haka gwamnati tana yin mai yiwuwa ta kokarin zakulo me ya jawo saboda zazzabin cizon sauro yana da kamanceceniya da wayansu cututtuka da sukan zo da suke da alamomi iri ɗaya da zazzabin cizon sauro saboda haka kaɗa ba za ka iya cewa zazzabin cizon sauro ba ne to nasara ta farko da muka samu shine duk lokacin da za a yi wannan rawun ɗin na gangamin polio da ake ɗaga maganin polio to muna dan samar da kwarya-kwaryar asibiti da ake warewa a kawo magunguna ba na cizon zazzabin cizon sauro kawai ba a'a har sauran cututtuka wanda ake bayarwa health camp ake ce masa to duk rawun ana yi wannan kenan sannan banda wannan duk wata ɗaya daga cikin hukumomin da suke karkashin ma'aikatan lafiya akwai medical outreach ake ce masa akan fita zuwa wuraren da suke da nisa ko kuma isa gare su asibitocin tafi da gidanka yawwa su ma ana zuwa ana dudduba marasa lafiya ana kuma ba su magunguna ana yin gwaji na wannan zazzabin cizon sauro idan an ga akwai a bada magani kaga wannan ma nasara ce sannan kuma a shekara ta 2017 abin ya sauka ƙasa sosai yadda lalle-lalle ya nuna mana cewa mun farga da wuri mun yi abin da ya dace da wuri to kuma mun yi ƙoƙarin dakile wannan cutar kuma akan haka muke har yanzu har gobe kaga wannan ma nasara ce sannan kuma gwamnatin kano ta yi nasarar samar da kuɗi wanda lalle-lalle al'umma sun ji daɗin wannan abin da aka yi sannan kuma lafiyarsu ta inganta an alkinta ta wannan ma nasara ce idan nasarori za a tsaya a dinga zakulowa ana faɗa akwai abubuwa da yawa da aka yi a jihar kano wanda karnayi azarbabi amma zan iya cewa mu ne na farko wajen samar da wayannan abubuwan to kuma tunda ba a wannan bangaren ake magana ba ba sai mun tsaya mun fito da su ɗaya bayan ɗaya ba amma dai mu gane cewa akwai nasarori da yawa da wannan gwamnatin wannan jihar ta cimma Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabo. Maryam Bashir Bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.